2026 cikin tafsirinmu na littafin Allah madaukakin sarki wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na al-Imam bukhari rahimahullahu ta'ala cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin wannan gari na Kano gabanin mu fara akwai tambayoyi wannan yi addu'a yake inni uhibbuka fillah ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi sannan ya yi addu'a ta ƙarin imani da lafiya amin Allah ya karba ya ce me ya kamata mutum ya yi idan ya ga alamar shafar jinnu dangane da shi tare da cewa yana kula da azkar da safe da yamma da na bacci eh, idan mutum ya ga alamu kamar akwai shafar iska a tare da shi ko shafar aljanu to ba abin da zai yi illa ya kara dagewa tunda ka ce kana yin azkar na safiya da yamma da nan yin bacci to sai ya ƙara dagewa a duk wurin da yake an shar'anta ambatan Allah ka dinga ambatan Allah a wurin ba wai iya waɗannan da ka ambata ba sannan ka dage wajen ci gaba da nisantar duk wani abin da Allah ya hana duk wani guri da yake mara kyau da ake aikata abin da Allah ya hana ka guji wannan gurin ka yawaita karatun alkur'ani ka yawaita zama cikin mutanen kwarai sai kuma ka mai da lamarinka ka dogara ga Allah ka cokan Allah madaukakin sarki shine mai yayi abinda ya so a lokacin da ya so wannan shine abinda za ka yi ba wani abinda za ka yi koma bayan wannan in kuma abin ya kai ga cuta ce da ta shafi jiki ma'ana sun sababa maka wata cuta a jikinka to sai ka nemi maganin wannan cutar babu laifi wannan ya yi tambayoyi guda uku ko hudu amma wata tambayar za ka rasa me ake so a ce wannan mai hukuncin yin karatun online ba san mai yake so yi tambaya a nan ba me yake so yi tambaya hukuncin yin karatun online sannan ta biyu ya ce ya ake raba riba tsakanin mai gida da yaro a musulunci kamar ya za a raba riba kayan shi ne shi yaro ai ba magana a raba riba yaro ai ma'aikaci ne abinda suka yarjejeniya shi zai bashi za su yarjejeniya kullum zan baka kaza kai min aiki ka tsare min shago ko ka dinga daukan min kaya ko ka dinga kaza aikin da ya bashi bai ce ga abinda zai bashi ko kullum ko duk sati ko duk wata wannan yarjejeniya ce amma in ka ji ana magana riba ai mai kaya shi yake da riba yadda shi yake da asara amma wannan ai ba kayan shi bane da haka ba magana wani raba riba abinda suka yi yarjejeniya ne, suna iya yi yarjejeniya a kullum suna iya yi a sati suna iya yi a wata suna iya yi a shekara amma idan kana nufin wanda suka hada dukiya na kawo kuɗi na ka kawo naka za mu yi kasuwanci kai ne za ka juya kuɗin ni kuma kila ina wani abu daban ba zan iya juyawa ba amma kai ne za ka juya to wannan za mu zauna mu yi ne cewa in shekara ta yi za a duba mai aka samu na riba za a raba kashi biyu ko uku ko hudu ka ɗauka za in ɗauka za wannan shi ake yi to kaga wannan kuma yana koma ga abin da muka cimma zan ke cewa to za a raba riba kashi uku ka ɗau biyu in ɗau ɗaya saboda kai kake ɗawainiya da dukiyar kai kake zuwa ka siyo kaya kai kake zuwa ka zuba kai kake zuwa ah, ka zauna to sai in ce ka ɗau biyu in ɗau ɗaya kaga wannan yarjejeniya ce zan iya cewa mu raba daidai ka ɗau rabi ɗaura duka wannan ya danganta ga abin da kuka yi amma ba a cewa ina da dukiya kana da dukiya ko ina da dukiya baka da dukiya in baka ka juya in ce duk wata za ka man kaza wannan baya halatta za ga da yawa mata na yin irin wannan sai mace ta ba mai shago kuɗin ta dubu hamsin ko dubu ɗari ta ce to duk wata zai ba ta kaza wannan baya halatta domin wannan akwai garari da cuta za ta shigo ciki zai iya yiwa dubu hamsin da kika bayar sun ce duk wata zai baki dubu biyu ko dubu uku ya ci ribar da ya kamata ya baki dubu biyar ko goma amma tun da kin kayyade kanki kin ga zai baki ya abin da ya faɗa ne zai iya yiwa wani watan ya yi bai ci ribar wannan abin da zai baki ba kin ce ya baki dubu biyar duk wata sai ya zo watan ya kare a dubu hamsin ɗin da ya juya ma shi ma bai samu dubu biyar ba kin ga kin cutar da shi da haka wannan kuskure ne ba a faɗar wani kuɗi a yanki a ce ba ni kaza sai dai a yi nisba a yi fasanta, a ce ga abin da zan baka wannan ku daidaita to duk abin da aka samu na riba shi zai yi randa ba a samu riban ba ku ga ba abin da za a raba randa kuma aka samu da yawa kowa zai samu da yawa randa aka samu kaɗan kowa zai samu kaɗan wannan shine abin da yake daidai a addini amma yaron yaron shago ba ba ba magana an raba riba da shi bane sai dai ko ya bar aiki ko an sallame shi to wannan babin kyautatawa ne kuma a yi masa wata kyautatawa da zai ji daɗin ta musamman in sallama shi aka yi ana ganin ba a buƙatar shi sai a ce to ga wani abu ka je ka juya wannan yana da kyau amma in an yi alkawari da shi na albashi to wancan ba wajibi bane kyautatawa ne da ake yi kyautatawa ne in an bashi amma in an yi yarjejeniya da shi zan ma aiki na tsawon shekara biyar duk wata zaka ka dinga biya na dubu hamsin idan shekara biyar ta ƙare kuma za ka ba ni kuɗi dunkulan dubu ɗari biyar ka yi na da to kenan sai sai a tafi akan wannan amma in ba a yi wannan ba kurin kun ne zai dinga ma aiki kana biyan shi duk wata kuma kana ba shi abin da ya cancanta to in ya gama ko wani abu wannan kyautatawa ce abin da za ka yi mai daga baya ba wai wani abu ne na wajibi ba shan ruwa bisa mantuwa da azumi baya karya azumi inda da mantuwan da ya aka sha to sai a ci gaba da azumi azumi yana nan game da ya zo a hadisi wanda imam abu huraira ya rawaito daga alhakim a wanda imam hakim ya rawaito daga abu huraira allah ya dara masa yarda cewa idan ɗaya ku yana azumi ya manta ya ci ko ya sha to ya cika azumin shi allah ne ya ciyar da shi ko ya shayar da shi to sai tambayar ta karshe yana tambayar hukuncin ɗaukewa tsuntsu a kamar kwai a sa mai wani kwai daban wannan ban san hukuncin shi ba cewa ɗauke kamar ka za a sa mata kwan zabi ko zabi a sa musu na kaji ko wani makamancin haka ban san hukuncin wannan ba wannan yana yana magana ne kan kashe-kashen da ake ayi magana a kai yana cewa kamar ana ana kashe mutane an kashe wajen mutane kimanin biyu, amma shiru kake ji an yi ɗaukar mataki to magana dai kullum ana yi a shirin da kake ji sai dai ko kila kai magana dangane da mahukunta amma wanda ji ya kamata ya magana musamman cikin masu karantarwa da imantarwa, ana yi daidai gwargwado shi yasa wani sa'in muna yin kuskure abu ya faru ga mutum ya zo ya ce a shiru an yin magana alhali kuma wasu masallatai an yi hudu ba an yi bayani an ja hankali to shi tun da bai ji ba sai ya ce shiru wannan kuskure ne ana ana yin magana iya abin da duk za a iya yanzu nan da muke tafsiri muna kokarin da abin da munasaba ta zo kan shi wa aya ta zo ta kan wannan maganar abin sai mu ja hankali akai idan muka ce kullun karatun mu zamu ta duban abin da yake faruwa mai ta magana akai to zai zama ba tafsirin muke ba fashin baki muke yi ko wani abu makamancin haka amma ba laifi in aya ta biyo kan abin da ya shafi kisa da munin kisa a ja hankali ko jiya karshen karatun mu ko jiya ko shekarar jiya ne mun yi magana kan waɗannan masu kama mutane su ke yana fesin mun ɗan yi magana akai a ƙarshe to wannan shine amma ba za ba daidai ba ne a mai da majalisin karatu kurin da abin da ya shigo an zo kurin da munasaba ko ba munasaba ya dace ko bai dace ba a ce a kan shi za shi sai zama majalisin zai tashi ko ba wani abu maimakon mutane sun taru su ji ma'anar alkur'ani da bayanin ayoyin alkur'ani daidai gwargwado sai zama kullum an zauna kuma ba shi ake karantawa ba don haka ana ana dubawa ne akwai abin da zai zo ko da ba munasaba za a katse a magana saboda yadda ya zo da kuma buƙatar a fuskantar da mutane a ba su wani sako da za su tafi da shi to kaga wannan ba laifi za a iya katsewa ayi magana a kai amma abubuwan da suke ta faruwa yau da kullum yau da kullum to ana ana yin magana ne yau da kullum duk lokacin da munasaba ta sai a maimaita ana roƙon Allah ya yi mana ya ba mu zama lafiya a ƙasar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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين نعم الله ملوكتين سركي bayan ya kira bayi waɗanda suka yi wa kansu zalunci suka cutar da kawunansu ta hanyar aikata sabo da yin abin da Allah ya hana Allah ya kirawo su zuwa ga tuba da komawa zuwa ga Allah da kada su ɗebe kauna daga rahmar Allah domin Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya kuma Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai sannan Allah ya shirya da bayi zuwa ga abin da yake a kansu da za su yi shi ne komawa zuwa ga Allah ta hanyar imani da Allah da imani da abin da Allah ya saukar da kuma sallama wa Allah maɗaukakin sarki da yin abin da Allah yake so daga bai tun gabanin azaba ta zo alhali ba za su samu masu taimako ba sannan Allah ya faɗa abin da za su bi shine alkur'ani da sunna wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyan abin da aka sokar muku daga ubangijin ku wanda shine alkur'ani min qabli an yatiyakum al'azab in gabanin azaba ta zo muku baghtatan babu tsammani wa antum la tash'urun alhali ba ku yi aune ba ba ku sani ba azaba ta zo muku sai Allah ce an taqula nafsun dan kada wata rai ta zo tana cewa tsoron ku yi wannan biyayya ku bi Allah gudun kada a zo wata rai tana cewa ya hasarata ya kai tuna ya hasarata alama farrattu fi jambillah akan abin da nayi sakaci da shi dangane da bin Allah wa in kuntu lamina sakhirina duk da na kasance cikin masu yin izgili aw taqula ko kuma wata rai ta ce law Allah hadani ina ma Allah ya shiryar da ni la kuntu minal muttaqin da na zama cikin masu kiyaye dokokin Allah aw taqula ko wata rai ta ce hina tara azaba yayin da ta ga azaba law anna li da ina da makoma ina da damar komawa fa akuna minal muhsinina in zama cikin masu kyautatawa Allah ya ce bala ba haka lamarin yake ba ko da wannan rai ta koma ba za ta zama cikin masu kyautatawa ba idan bai kadi ja atka ayati ayoyi na sun zo maka da hujjoji ta biha ka karyata da waɗannan ayoyi wastakbarta kai girman kai wa kunta min alkafirin ka zama cikin waɗanda suke kafirai Ba da Allah madaukakin sarki yana kiranmu zuwa ga biyayya ga abin da ya saukar na alkur'ani tun gabanin azaba ta zo alhali ba tsammani ba zato wanda haka Allah ya kama duk waɗanda suka gabata waɗanda suka kafircewa abinda da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni da shi sai Allah ya faɗi cewa tun gabanin kuma rai ta zo tana yin ah, nadama an taqula nafsin tun gabanin an dinnan fi mawdu'i nafsin ay karahata an taqula nafsin ko ko kuma ma'ana hazara an taqula nafsin dan kada wata rai ko kuma li Allah taqula nafsin dan kada wata rai ta zo tana yin nadama akan abin da ta aikata tana cewa ina ma ina ta bi Allah tana ya hasarata nafsun anan wasu malamai sun ce an kawo ta da na kira don a nuna yawan wanda za su yi irin wannan wasu ka ce nafsun an kawo shi haka ba wai an ayyana wata rai guda ɗaya sananniya ba sai ba sai ana nufin duk wanda zai irin wannan don haka kada mutum ya zo yana ya hasarata ya hasarata ya kai tona alama farratu fi la akan abin da na yi na sakaci na barin daidai fi jambin lahi dangane da abin da ya shafi hakkin Allah ko abin da ya shafi da'a ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda wasu daga cikin malamai magabata suka fassara kalmar la suka ce tana nufin a ɓangaren da'a ga Allah Mana tana cewa ya kai suna dangane da abin da na yi sakaci da shi wajen bin Allah maɗaukakin sarki wannan duk wanda bai bi Allah ba a wannan rayuwa to ranar tashi alkiyama zai samu kansa cikin nadama yana cewa ina ma bai yi sakaci da tuba ba ina ma bai yi sakaci da komawa zuwa ga Allah ba ina ma bai yi sakaci da yin abin da Allah yake so ba yana cewa ina ma ya tsaya ya bi Allah maɗaukakin sarki tun a nan duniya tun a wannan rayuwa wa in kuntu lamina sakhirin duk da na kasance a duniya ina cikin masu izgiri. ba na ran yana ambatar irin laifukansu a duniya inna ma na amalin fi duniya amalu sakhirin mustahzikin ghairi muqinin musaddiqin shi aiki na a duniya shine yin izgili ba mai gaskatawa ba ina wasa da addini an faɗa min addinin ma abinda nake yi na izgili ne to tun gabanin mutum ya zo yana wannan nadama ya koma zuwa ga Allah yabi Allah madaukakin sarki aw taqula ko wata rai ta ce law anna Allah hadani shi ina ma law wasu malamai suka ce law ce litamanni ma'ana buri ina ma Allah ya shirye da ni la kuntu minal muttaqin da na kasance cikin masu kiyaye dokokin Allah wasu malamai suka ce launin kuma anan lauce shar'iyya ma'ana kamar yana kama hujja da kaddara yana ta lau anna Allah hadani ai da Allah ya shirya da ni ma na Allah ne bai shirya da ni ba shi yasa na zama cikin masu laifi amma da Allah ya shirya da ni la kuntu al muttaqin da na zama cikin masu kiyaye dokokin Allah ma'ana yana hujja da kaddara wanda dalilai na shari'a dalilai na ayoyin alqur'ani da hadisai sun nuna ba a yin hujja da kaddara wajen saba wa Allah mutum ba zai aikata sako ba in an ce dan me kai ya ce Allah ne ya kaddara ba wannan hujja ba za ta zama biya ba saboda dalilai da yawa na farko dai ya aka yi san Allah ya kaddara mai sabo ta yaya ya san abin da Allah ya kaddara mai kenan dan bai bai yi sallah ba dan bai bai aikin da'a ba dan bai bai biyayya bai ce haka Allah ya kaddara mu to kaga fadin shi Allah ne ya kaddara min yana hujja da abin da bai sani ba da haka da ya tashi da sai ya aikin kwarai sai yi hujja da wannan kaddara din amma me yasa zai hujja da kaddara akan mummunan aiki akan abin da Allah ya hana abu na biyu shi ma bai yadda da wannan hujjar ba domin abin ya shafe shi ko ya taɓa mutuncin shi ko dukiyarsa ba zai yadda da wannan ba yanzu da yake cewa haka Allah ya kaddara mun shi yasa ne ya samu ai Allah ne ya kaddara mun to da wani zai dake shi ko ya mare shi ko ya mangare shi in ya magana shi Allah ne ya kaddara mun ba zai karɓi wannan hujja ba ba wanda zai yi da wannan hujja haka kurin kana sai wani cutar da kai kana ji kana gani da gangan ya daga hannu ya mare ka ya yi magana ya ce Allah ne kan dara ba wanda zai karbi wannan to dan bai bai zai karba ba akan abin da shi ya shafe shi kuma zai kama hujja akan abin da ya shafe hakkin Allah na'am Allah ne yake kaddara komai ba wani abin da zai faru a rayuwar nan face Allah ya san shi Allah ya rubuta shi kuma yana faruwa ne da mashi'ar Allah da ganin damar Allah amma ba hujja bane kuma kan sabawa Allah kisa malamai na haka towa a zamanin sayyidina Umar an kama wani barawo da yi sata kuma satar ta kai a yanke mai hannu aka yanke mai hukunci za a yanke mai hannu sai ya ce ya khalifa ya amiral mu'minina ya za ka yanke min hannu a kan wani abu da dai wanda Allah ya kaddara mu sai jina umar sai ya kalle ce kai kuma ya za ka zarge ni ka ga laifina akan nema abin da Allah ne ya kaddara mu Allah ne ya kaddara ma sata to ni ma Allah ne ya kaddara ma in yanke hannunka da haka in ka in kana ganin kai baka yi laifi ba dan Allah ne ya kaddara baka ni ma ban yi laifi ba Allah ne ya kaddara ma zan ya kaddara mu zan yanke ma hannu to kan ganin sai yi shiru abinda muka ambata ba zai hujja bai da hujja a karan kanshi ba to da haka ba a kafa da hujja da kaddara wajen sabawa Allah mutum yana cikin sabo za ga irin waɗannan mutanen cewa da ya kake kaza ya ce kai dai yi ma addu'a Allah ne ya kaddara mu sai ka ce je ka yi sallah je ka yi addini je ka yi daidai ka ce Allah ya kaddara maka to da haka ba a hujja da kaddara wajen sabawa Allah da haka anan in ma mun tabi akan fassarar laudin shartiyya ce yana nufin da Allah ya shirye da da ban aikata kaza ba da na zama cikin masu tsoron Allah ba na da kama hujja da wannan to wannan ba hujja ba ce karɓaɓɓiya tun a nan duniya balantana kuma a lahira Allah ba zai karɓa ba da Allah ne yake kaddara wa bawa komai amma kuma a duniya Allah bai kuntace bawa ba ya bashi nau'i na iko ya bashi dama ya bashi kwakwalwa ya bashi fahimta shi yasa da wannan ikon da bawa yake da shi yake tasarrufin kanshi idan yaje zai tsallaka titi sai ya tsaya sai motoci sun wuce ya tsallaka ba zai je gaba gata bai ce aikin da rayuwa ta komai kaddara ne ni ma tura na ake kurin je kamar da jabariya suke cewa yan jabariya suna cewa ai dan adam bai da wani katabus nashi komai sai da Allah ya juya shi wannan sun wuce gona da iri wajen tabbatar da kaddara su ne ahlul Jamri. masu cewa dan adam juya shi ake kamar yadda iska take kada ganyen bishiya wannan ba ba haka bane dan adam yana ayyukan sa ne bisa kaddarawa Allah amma kuma Allah ya bashi iko shi ta Allah ya tabbatar wa da dan adam a wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kaga ashe dan adam yana da mashi'a yana da ganin dama na shi da wannan ganin dama daman abu zai cuce sai ya gudu ba zai tsaya ba da ya ga abin da zai cuce sai ya talla a guje kaga ashe yana da nau'i na iko ba Allah ya rufe ikon ne gaba daya ya zama ana kada shi kamar yadda iska take kada ganye to waɗannan sun bace masu wannan tunanin masu aqidar jabariya cewa ai shi dan adam bai da wani iko ko kadan nashi wanda ba ba haka bane ko da aikace a rayuwa muna ganin akwai iko da Allah ya bai wa dan adam sai dai ikon dan adam yana bin ikon Allah ne ko da kai nufi in Allah bai kuma kaddara fito ba zai faru ba amma dai Allah ya baka iko da dama kai ma kana yin irin naka da haka wannan aqida ta jabariya aqida ce mummuna ahlus sunna wani jama'a sun yi imani da cewa komai da dan adam yake kaddara ne Allah ya rubuta komai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun amma kuma Allah bai rubi ko ba ba ya ba kuma dan adam dama a cikin wannan rayuwa da yake tasarrufi da ita da haka a cikin bace wannan adam akwai san ran shi a ciki akwai akwai akwai abin da yake so akwai ikon shi akwai damar shi da ya amfani da ita wajen fadawa cikin wannan to da haka anan ba za a karbi wannan uzuri nasu ba na cewa lau anna Allah hadani la kuntu min almuttaqin in kuma an dauke ta a tamanni to ya zama buri yake ce ina ma ina ma Allah ya shirye da ni da na kasance cikin masu kiyaye dokokin Allah to kin gabanin mutum ya zo ya faɗi wannan lokacin da babu iko to tun yanzu mutun ya koma zuwa ga Allah au ta kula ko kuma wata ran wannan wata ran za ta faɗi wancan wata ran ta faɗi wannan wata ran ta faɗi wannan wata za ta ce hina taral azab yayin da ta ga azaba lau anna li karratan ina ma ina da damar komawa fa akuna min al in zama cikin masu kyautatawa ku duba saboda rikicewa da tsananin ganin azaba ba wai ya zama cikin masu aiki ba cikin masu kyautatawa ma'ana wanda suka yi aikin kuma aikin ma ya wuce wani mataki ya kai matakin al'insan ma'ana yana cewa da an bai da shi da zai zama cikin masu kyautatawa amma Allah ya gaya mana cewa ko da sun dawo nan duniya walau walau rudu limanuhu an wa innahum lakazibun da za a dawo da su da za su koma zuwa ga abin da aka hana su dan saboda batan da ya a cikin ransu kuma shi za su aikata to Allah nan yana babu labarin abinda waɗanda bisu bi Allah ba bi amfani da wancan umarni na Allah wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum abinda za su faɗa ba kuma abinda Allah yake gaya mana abinda Allah yake gaya mana yana gaya mana shi bisa ilimi da sani domin Allah ya san dukkan komai wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari kamar Allah madaukakin sarki masai au a أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين إمام أحمد يرويته حديثي لقى أبو هريرة الله يتعالى مسير جاء وذا الله صلى الله عليه وسلم يسي كل أهل النار يرى مقعده من الجنة دكا ونن موتا زي كما زونين شاء الجنة domin duk wani rai da Allah ya halitta to yi masa mazauni guda biyu ɗaya aljanna ɗaya a wuta to yan wuta za su ga mazaunin su na aljanna din fa yaqulu sai da wuta shi lau annallaha hadani ina ma ina ma Allah ya shirye ta mana ya ga gurin zaman shi yana takaici yana da dama fa takunu alaihi hasra bi wannan ya zama masa nadama da karin azaba a tare da shi wa kullu ahli aljannati yara maq'adahu min an-nar kowane dan aljanna kuma in an je lahira bayan ya shiga aljanna za a nuna mai mazaunin shi a wuta fa ya kulu sai ce laula anna Allah hadani ba dan Allah ya shirya da ni ba da na zama cikin waɗanda suke cikin wuta to amma godiya ta tabbata ga Allah fa ya lahu shukru sai zama godiya sai ga Allah madaukakin sarki akan wannan shiryar da shi da yayi sai ya gode wa Allah madaukakin sarki da haka duka kowane mutum yana da mazauni guda biyu wanda ya shiga aljanna to mazaunin shi na wuta ya zama na yan wuta sai su ji su karanta da shi wanda kuma ya zama a cikin wuta to mazaunin shi na yan aljanna ya zama gadan yan aljanna ulaika humul warithuna allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun sai yan aljanna su gade wannan gurin zama ya zama nasu kuma su gode wa Allah madaukakin sarki yayin da wannan rai za ta yi burin cewa ina ma tana da damar ta koma sai ta aiki na kwarai sai Allah ce bala bala wannan kalma ta bala ta larabci tana kore korewa ne na nafiyun nafi wanda suna cewa nafiyun nafi isbatu korewar korewa tabbatarwa ne mana idan aka ce ba kai ne ibrahim ba sai ka ce haka ne mana yanzu ka tabbatar kai ne kaga shi korewa ba kai ne ba istifami to amma kai da kaje ba da ce bala to wannan ka tabbatar ne to a nan sai wasu malamin ta tattauna ina korewar a baya da lafazin bala ya zo wasu ka ce za a kaddara ta da wannan ran take cewa yadda ta ga azaba lau an da karrata ina ma ina da damar in koma ba a kona minan muslimin in zama cikin masu kyautatawa to sai Allah ya ce bala ma'ana bala eh haka ne ko da kin koma da ko da wannan rai ya koma to ba za ta zama cikin masu kyautatawa ba dan me kad ja atta ayati ayoyi na sun zo ma a duniya manzanni sun zo da bayani an zo ma da alqur'ani ayoyi an ko ayoyin alqur'ani al ayati shar'iyya ko kuma ayoyi na dalilai da suke tabbatar da tantanta Allah da bauta hujjoji da mu'jizoji da ayoyi da Allah ya baza a bayan kasa da haka waɗannan ayoyi sun zo ma amma anan ana magana ayat ash-shar'iyya zai bi zama ayoyi na shari'a domin manzanni suna zuwa ne su ƙara bayani Allah bai ban mu da kanmu ba cewa mu gane shi ne abin bauta kullum da kwakwalwar mu mu bauta bai da muka ga dama yadda ya zuba ayoyi ga halittar sama ga halittar ƙasa ga ruwa da yake sauka ga abuwa da dama wanda in mai hankali ya kalla za su nuna mai cewa akwai Allah kuma Allah ya cancanta a bauta mai to Allah bai babu da hankulan mu ba kaɗai, sai ya aiko da manzanni suka zo da bayani suka jada nuna mana waɗannan ayoyi waɗanda yanzu muke gani da kuma ayoyi na shari'a da Allah ya sokar littattafan da Allah ya bai wa annabawa da haka zai fi zama nan ya zama ana nufin al'ayatun shari'iyya ayoyi na sun zo maka wanda annabawa suka zo da shi ka zabta biha sai ka karyata wa takbarta kai girman kai girman kai yadda manzon Allah ya faɗa shi ne rena mutane da kin gaskiya baya cikin girman kai mutum ya zama mai ado mai kwalliya mai tsafta baya cikin girman kai ko ya sa abu mai kyau ko ya hau abin hawa mai kyau ko ya ci abinci mai kyau duk wannan baya cikin girman kai matukar baya rena mutane ba kuma yakin gaskiya girman kai shine yakin gaskiya da rena mutane ko da mutum bai da komai yana yawo cikin tsumma idan ya zama an gaya mai gaskiya ba zai dauka ba shi yana ganin ya fi kowa ganewa da fahimta da wayo in kuma ya ga mutane yana rena su to wanda yana da girman kai to Allah ya ce ka ayoyi sun zo ka karyata ka zan mai girman kai ka bin abin da aka faɗa na ayoyin in an karanta ma ayoyin alkur'ani sai ka juya baya kamar ma baka ji ba sannan wa kunta minal kafirin ka zama cikin waɗanda suka kafircewa waɗannan ayoyi suka yi jayayya da su suka ki imani da su don haka wannan hali da yake ciki ko da ka koma ba imanin za ka yi ba cikin waɗannan ayoyi da muka karanta akwai kira zuwa ga dukkan wani mai rai da ya koma ya bi Allah cin gabanin lokaci ya kure kuma ayoyin suna gwada duk wanda bai bi Allah ba to zai yi nadama a ranar da nadamar ba ta da amfani ba za ta yi amfani ba sannan ayoyin suna nuna cewa girman kai yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutane karɓar gaskiya da haka mutum ya zama bai tawalu bai kankan da kai in an faɗa masa gaskiya ya ɗauka kuma kada ya rena mutane a duk irin abin da Allah ya bashi na ni'ima ya zama mai saukin kai mai tawalu mai kankan da kai ya zama bai karɓar gaskiya a duk lokacin da aka gaya masa gaskiya na sai Allah ya ce ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينزل الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم تهزمون الله يسي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله رانر القيامة ذاك قوتا لسكي وألا قرية وجوههم مسودة فسكو جنس من يبكي كرن أليس في جهنم مسوى للمتكبرين yanzu a cikin wutar jahannama ashe babu makoma mazauni ga masu girman kai wa yunajji Allahu allazina taqaw Allah yana tsere da waɗanda suka kiyaye dokokin bi mafazatihim da rabautarsu da tsiransu la ya masu humusu wani mummuna abu baya shafar su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba sai Allah madaukakin sarki ke ba mu labari na wani abu da zai faru ranar tashin alkiyama shine waɗanda suka yi wa Allah ƙarya suka bauta wani Allah suka kirkiri ƙarya suka dangana wa Allah to fuskokinsu za su yi baki kirin a ranar za a ga fuskansu su baki kirin Allah ce wa yawmal qiyama daral ladina kazabu ala Allah waɗanda suka yi wa Allah karya. Waɗanda waɗannan su ne shafirai waɗanda suka raya cewa Allah maɗaukakin sarki yana da yaya ko yana da ababen bauta Allah yana da abokin tarayya da za a hada shi a bauta masa tare da Allah to wadannan duka sun yi wa Allah karya. haka kuma duk wanda zai kirkiri ƙarya ya dangana ta ga Allah yana sane ya san ƙarya yake yi to wannan ranar tashin alkiyama Allah ya ce wujuhuhum muswadda fuskokin za su zama baki kirin alamu ne da amgani za gane waɗannan waɗanda suka yi wa Allah karya ne da haka sai Allah ya sanya fuskokin su baki kirin su canza kala wanda kuma fusakin muminai a wannan lokacin su kuma za su yi fari yau mace biyar su wujuhun wata kuwar da wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi fari daga da ka su da annuri wasu kuma sun yi baki fa amman ladina wattaju wujuhukum akafartu da imanikum Allah yake wanda fasakun suka yi baki kirin za a ce kun kafir ce bayan imanin ku fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku dan azaba saboda abin da kuka sanje kuna kafir cewa to don haka duk wani kafiri wanda yayi wa Allah ƙarya rana tashi alkiyama zai tashi cikin alamun cikin abin da za su tashi akwai bakin fuska sai Allah ya ce laisa bi jahannama maswal lil mutakabbirin ashe a cikin wuta jahannama bai kasance ba akwai mazauni akwai gurin zama makoma ga masu girman kai sai anan aka kira su da masu girman kai a kuma farko aka ce allazina kazabu ala Allah dan a nuna maka cewa a cikin abin da ya dauki su fadawa cikin wancan sai ba din akwai girman kai shi ne ke karɓar gaskiya da rena mutane annabawa sun yi musu wa'azi suka yi karba an karanta musu ayoyin alkur'ani suka yi karba an karanta musu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce ayi kaza a bar kaza suka yi karba suka watsar da waɗannan suka ba da baya to shi yasa Allah ya fi mata su da at-takabbur girman kai domin mai kin karfar su na gaskiya domin gaskiya ta zo musu to a wannan rana su shine wuta jahannama shi ne ana aka kawo sigar kamar siga ta tambaya amma tabbatarwa ne akwai gurin zama ga duk wanda yake mai girman kai wanda ya saba wa Allah ya kafirce wa Allah madaukakin sarki to yana da gurin zama ranar tashin alkiyama a cikin wutar jahannama sai Allah ya ce wa yunajji Allahu allazina taqaw a wannan rana Allah zai tseratar da waɗanda suka kiyaye dokokin Allah bima fawzatihim da rabautar su da abin da ya gabata na sa'ada na arziki da Allah ya rubuta musu da abin da ya gabata na rabauta da Allah ya rubuta musu sun yi imani sun yi aiki na kwarai sun ji tsoron Allah to a rana Allah zai tsiratar da su la ya masu su'u mummunan abu ba zai same su ba ranar tashin arkiya ba azaba ko wani ma'ana abu mummuna Allah zai kare su da haka a ranar za zama cikin aminci allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولن تسكي إيماني وصهد إيمان سنة شركة با ولن سنة دا آمن أو جم الله مدى وكين سركي سننكما سوني شريعيو ولا هم يحزنون haka nan ba za su yi bakin ciki ba za su zama cikin aminci ranar da za a firgita a tsorata a razana to so kuma a ranar za zama cikin ma'ana nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ce faman zunziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya tsira ranar tashin alkiyama da haka kuma za zama cikin kwanciyar hankali me ya ba su wannan shine kiyaye dokokin Allah wannan can me ya ba su cikin wancan yanayi shine saba wa Allah da yi wa Allah madaukakin sarki karya. da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa duk wanda yake wa Allah ƙarya ce Allah ya ce a yi kaza alhali Allah bai faɗa ba ko ya ce Allah yana da kaza alhali Allah bai da shi to ranar tashin alkiyama daga cikin alamu shine fuskar shi za ta baki kirin zai zama kuma yana da masauki a cikin wutar jahannama domin wannan laifi da ya aika na ya aikata na kafirci na dangana wa Allah abin da ba haka ba sannan a ranar alkiyama waɗanda za su tsira su ne allazina taqaw wanda suke kiyaye dokokin Allah waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari suka ji tsoron Allah to a ranar su azaba ba za ta shafe su ba duk da wata sura ko wata aya ta alkur'ani ta nuna kowa zai wuce ta doron wuta wa in minkum illa wariduha babu wanda daga cikin ku ba sai sai ya shige ta ana ana nufin dukkan wani mai rai zai fita kan wuta shine hawa sirat kamar yadda magabata suka fassara kowa zai bi ta kan nan shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya masa mubaya a karkashin bishiya lokacin sulhun hudaybiya ba zai shiga wuta ba duk wanda ya mai mubaya a wannan waje sahabbai dubu ɗaya da ɗari hudu ko biyar ko shida ya zo riwaya daban-daban dubu ɗaya da wani abu suka yi Maza Allah mu baya a karkashin wannan bishiya to Maza Allah ya ce ba za su shiga wuta ba sai ummu salama tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga Allah yana cewa wa in minkum illa wariduha babu wani face sai ya bi ta kan wuta sai Maza Allah ya ce to karanta gaban menene gaban wannan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya hmm. thumma nunajji allazina taqaw za mu tseratar da wanda suka kiyaye dokokin Allah wa nazaru na fiha jahiliya za bar azzalimai kafire a cikin ta a gurbani sai sai ai ayat ta yi bayan da haka wancan shigar ba shiga bane na shiga wuta da azaba wucewa ne ta kan sirati sai manzo Allah ce wucewa ne ta kan sirati shi kuma sirat yana kan wuta jahannama yana kan wuta to kowa zai zo wuce gurgurdan aikin shi manzo Allah ce akwai wanda za su wuce kamar wasiya kaga wannan kamar bai hau ba akwai wanda zai wuce ka a jawilin khairi kamar ingarman doki haka zai zo ya wuce akwai wanda zai zo ya wuce yana sassarfa yana gudu gudu gudu haka zai wuce akwai wanda zai wuce yana tafiya za Allah ya ce na ƙarshen shi ne wanda zai wuce da kyar Yana fuzga yana fuzga da kyar har ya samu ya wuce to shi ne wa in minkum illa wariduha kowa sai ya bi ta wannan gurin amma mu'minai kamar da Allah ya ce anan wa yunajji Allahu allazina taqaw to a can ma Allah ya ce za mu tseratar da waɗanda suka kiyaye dokokin Allah azzalimai su ne za su fada a ciki wannan ya nuna kenan sirati shine kuma matakin karshe kusan matakin karshe kusan idan alkiyama ta tsaya akwai abubuwa daban-daban akwai hisabi zaman kanshi yake akwai mizani da za a ajiye na auna ayyukan bayi sannan kuma akwai shi shine wannan firaji da za a wuce wasu na cewa an hayi an je dab da shiga aljanna to a nan za su yadda kowa kuma sai a cire abinda kowa yake da shi na gilli wani a ma fi su zuri himmin gilli wani gilli yana ta jan haushin wani ya dan a nan duniya ya taka shi ko yi masa wani abu kaza ko gidan abin da Allah ya dace dan adam da shi sai a cire sai zama aljanna kowa zai shiga ba mai jin haushin wani kowa wannan abin da zuke shi ya tafi za su zama 'yan uwan juna suna murna tare da juna to don haka nan, Allah ya gaya mana zai tsiratar da wanda suka kiyaye dokokin shi bai mafazatihim da wannan rabauta da Allah ya riga ya rubuta musu sannan ba wani mummunan abu da zai same su kuma ba za su yi bakin ciki ba Kuma gidi Allah ya sanya mu cikin waɗannan bayi sai Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون نعم ألا يشيء الله خالق كل شيء بوتا وشيني ما shine mahaliccin كم قومي wa huwa ala kulli shay'in wakili. kuma hakika Allah dangane da dukkan komai wakili ma'ana Allah yana kallon komai yana kula da komai lahu maqalidus samawati Allah ne yake da mabudan sammai wal ardi da kasa wallazina kafaru bi ayatillah kuma waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah ulaika humul khasirun waɗannan sune hasararru ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan aya yana dana bayyana mana cancanta shi da bauta cewa shi ne ya halicci dukkan komai babu wani abin da za a gani ba sai Allah ne ya halicce shi kamar yadda muka yi bayani da su da haka yana cikin imani da kaddara mutum ya yi imani komai Allah ne ya halicce shi wani zai zai zai gaza gane a ce komai Allah ya halicce shi to ai yana ganin kamar ai ga wasu abubuwa wasu ne suke yi jirgin sama sai ai ai ai bature ne yi jirgin sama ko kuma mota ai wane ne ya kirkire ta kaza da kaza to an ce Allahu khaliqu kulli shay na'am Allahu khaliqu kulli shay Allah ne ya halitta dukkan komai domin duk wani abin da zaka faɗa a wannan rayuwa ka ce wani ya samar da shi to shi wani bai samar da shi ba sai da wani abin da Allah ya samar mana sai daga wata madda da Allah ya samar da ita babu wani wanda saboda kwarewar shi da ilimin shi da iyawar shi zai iya ɗauko babu ya samar da akwai da ita babu Allah ne ya samar daga babu zuwa akwai kai ba ta kuro na billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yuhyikum thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un da haka Allah ne ya samar da mu daga babu da haka wannan bature da ya jirgi ai ya dan ya hada wasu abuwa ne da Allah ya samar da sanadaran sai da ya samu wadannan abuwa ya hadawa mota sai da aka samu kaza sai da aka samu to dan adam shi halitta dan adam halitta ce daga akwai zuwa akwai sai an haɗa musu abuwa ya haɗa ya samar da wani abu sannan shi kansa ɗan adam ɗin da zai yi ai Allah ne ya ba shi ilimin da zai wannan Allah ne ya ba shi ilimin Allah ne ya halicce shi shi din kuma ya ba shi ilimin da haka dai Allah ne ya samar da shi da haka dukkan abin da yake gani Allahu khaliqu kulli shay amma wannan shay din ba ta hada da zatin Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki ba abin halitta bane sibobin Allah ba abin halitta bane da haka duk wata siba ta Allah ba halitta bace ba kamar yadda mu'tazilawa suke cewa alkur'ani halittar Allah ne ba suna korewa Allah zance suna cewa Allah baya magana saboda suna cewa ka ce Allah yana magana to ka raba wa Allah wani farallan abu shi kuma farallan abu yana faruwa jikin faralle ne kai yanzu da kake faralle samar da kai aka yi da babu kai to da haka jinka faralle falalle ne ganin ka falalle ne magana ka ya ce da da babu kai ba magana ka da babu kai babu jinka, babu ganin ka lokacin kana cikin ciki ma ba ka ganin wannan duniyar to sai suka ce in ka ce Allah yana magana to ka raba mai fararren abu shi kuma Allah ba fararre mani da aka mu ce Allah baya magana to kuma cewa Allah baya magana karyata nasu shine na alqur'ani wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ya Musa inni safaituka 'ala an-nasi ko bi risalati wa bi kalami da dalilai da dama da suke nuna Allah yana magana to kaga ya za'i da waɗannan dalilai sai suka ce eh magana ta Allah magana ce halittacciya halittar maganar Allah yake da haka ba wai magana yake bi sautin wa harfin ba a halitta yake yi haka suka ba da amsa to wannan ba kuma a hadisai da dama sun nuna ba haka bane za Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar tashin alkiyama Allah zai yi kira wanda yake nesa zai yi kira da wanda yake kusa duk daidai za su ji ga yadda kenan Allah yana magana bi sautin wa harfi amma ba irin namu ba ba irin maganar mu ba sai ba sai ta Allah ba irin damu ba to dan haka kuma iko ne na Allah yana magana lokacin da ya ga dama da abin da ya ga dama wannan ba ta waya bane ga Allah madaukakin sarki shi yasa an saukar da littafan da suka gabata da yaruka daban-daban aka so da alkur'ani da larabci Allah ya fada wa mala'ika jibrilu malaika jibril ya zo ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka alqur'ani maganar Allah to dan suna kama hujja da wannan aya ku ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah ne ya halitta dukkan komai da haka alqur'ani ma komai ne da haka zancen Allah ma komai ne a'a zance siba ce ta Allah sibar Allah kuma ba farariya ba ce duk wata siba ta Allah ba wata siba farariya a tare da Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki alhayyul qayyum rayuwa ce da rashi bai gabace ta ba kuma mutuwa ba za ta zo ta riske ta ba amma rayuwa duk wata rayuwa ba ta Allah ba duk wata rayuwa da ka sani da babu ita kuma za ta iya zuwa a zo a rasa ta amma rayuwa Allah rayuwa ce biya wadda ba ran da aka ce babu ita ba kuma ran da za ce ta kare shi yasa Allah ya zama alhayyu cikakken wanda yake rayayye to Allahu khaliqu kulli shay Allah ne ya halitta dukkan komai da kake gani to wannan halittar dukkan komai yana daɗa gwada maka cancantar Allah da bauta domin waɗanda ba Allah ba da ake bautawa ba su iya halitta komai ba su iya samar da komai a wani gurin Allah ya gaya mana da dai kuda wannan kuda zai zare wani abu ko ya zare musu wani abu za su iya dawo da shi ba da wani abu da ya da sauro ba za su iya halitta ba to ta yaya za zama su ne ababen bauta wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah dangane da dukkan komai wakil ne ma'ana mai gani ne masani ne mai kula ne da wannan abu babu wani abin da zai koya daga Allah madaukakin sarki lahu maqalidus samawa makullan takokin sammai na Allah ne maqalid anan sun fassara ta da al-mafatih mabudai suka ce asalin ta kalma ce farisiya amma ta zama larabci da haka ana nufin mabudan takokin sammai na Allah ne da haka dukkan al'amura suna hannun Allah Lawul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan dukkan komai ba wanda yake da mabudan taskai gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki dan adam sai abinda Allah ya ga dama ya buɗa masa ya dan gano abinda zai iya ganowa amma hakikanin maqalidus samawati da na kasa duk yana wajen Allah madaukakin sarki har yanzu abinda dan adam yake bincikowa da aka yi duniya da cigaba ana ta ci to amma Allah ya ce wa ma ujitum min al-ilmi illa qalila duka dan wannan dangane da ilimin Allah ba komai bane annabi Musa da Qadir sun je bakin ruwa da wannan bawan Allah Qadir ko kuma annabin Allah Qadir da annabi Musa Allah ya ce je gurin shi suka je bakin ruwa sai tsuntsu ya zo ya sauka bakin ruwa ce kuma ba hmm. sai sa bakin shi cikin ruwa kamar da tsuntsu yake zai sha ruwa ya daga sai khadir ya ce annan musa kaga ga abin da sun tsuntsun yayi sai ce to ilimi na da naka dangane da ilimin Allah ba a bakin komai yake ba sai kamar in wancan za zaka fi ya ragi wannan da wani abu to ma za mu ce mun ragi ilimin Allah da komai alhali ba abin da muka ragi ilimin Allah da komai da haka duk ilimin da dan adam yake da shi ba komai ba ne dangane da ilimin Allah har yanzu bai san komai ba to idan ya ishi mu gane haka har yanzu dan adam bai ga fahimtar karan kanshi ba kanan kanshi har yanzu har gobe ilimi na na na likitanci yana gano wasu abubuwan da da bai gano ba kuma haka ake ciki kuma haka za a yi ta tafiya ji yanzu yadda aka yi duniya wannan rai arro. da Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila har yanzu dan adam bai san hakikanin ruhi ba gare shi yana jikinka amma bai hakika ne shi a ina yake a jikin naka waye zai iya gaya maka ba wata gaba a cikin ɗan adam da za a taɓa in Allah ya ga dama da ba zai mutu ba to sai mutu ya rasa ina ne ruhin yake kuma amma yana tare da ɗan adam kuma ga shi ne yanzu ana kere-kere ana kokarin a kera irin wannan robar din da zai yi kaza amma ka kalle shi ko kusa bai yi kama da halittar Allah ba za ga an sa mai kwakwalwa ɗin yana abuwa da dama yana ayyuka amma ba haɗi da halittar Allah maɗaukakin sarki to idan mutum bai gama gane kan shi ba to ya zai gama gane sauran abubuwa kuma abubuwan da suke nesa da shi wata dabban ma mutum ya gama rayuwar shi mutu bai ma ganta ba bari ma ya san akwai ta bai ma ganta ba irin dabbobin da suke rayuwa kasar ruwa waɗanda su gaba ɗaya rayuwarsu a ruwa suke kasa ba sa fitowa ma sama in ba wani kwakulan kwakulan ma ba lallai mutum ya san da wannan ba kuma a ciki suke rayuwa suke numfashi suke ci suke sha suke rayuwa a ciki kai dan adam kana rayuwa a tudu to dan haka Allah ne yake da mabudan tafkai na ta sama da kasa sai Allah ce wallazina kafaru bi ayatin Allah amma wadanda suka kafirce wa Allah suka juya suka kafirce wa ayoyin Allah suka yi imani ulaika humul khasirun waɗannan su ne hasararru babu shakka babu hasara irin mutum ya waye gari ya kafirce wa Allah madaukakin sarki da ayoyin da Allah ya saukar ina ganin ana ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe sai mu dora muna roƙon Allah da sunayen shi mafiya kyau da sibobin shi madaukaka Allah madaukakin sarki ya karba mana ya yafe mana kurakuran mu ya ba mu zama lafiya wannan yanayi da aka shiga a gabas ta tsakiya na wannan hare da yaƙe-yaƙe muna roƙon Allah ya kawo alkhairi ya kwantar da shi ya ba da zaman lafiya kasashen musulmi gaba ɗaya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya kaskanta kafirci da kafirai a duk inda suke ya Allah duk wanda yake nufin wannan al'umma da sharri Allah ka mayar da sharrin zuwa gare shi Allah wanda yake nufin wannan al'umma da sharri Allah ka mayar da sharrin zuwa gare shi Allah ka ɗora musulmai akan kafirai Allah ka ba musulunci nasara Allah ka kawo kwanciyar hankali a dukkan kasashen musulmi Allah kawo kwanciyar hankali a dukkan kasashen musulmi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin